da yake bayyana adadin kristoci maniyyata da za su je aikin ibada a ƙasar ta isra'ila daga jihar nasarawa sakataren hukumar kula da jin daɗin kristoci maniyyata aikin ibada a jihar musa aloko ya ce gwamnatin jihar za ta ɗauki nauyin maniyyata ɗari da ashirin yayin da ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar za su ɗauki nauyin maniyyata guda hamsin umaru tanko almakura graciously approve 120 slots for the state and 50 slots for local government councils in Nasarawa state. Ya ce ba kamar yadda aka gudanar da aikin ibadan a lokutan baya ba, yanzu haka an samu karuwar waɗanda za su ɗauki nauyin kansu zuwa ƙasar isra'ila domin gudanar da aikin na ibada inda a cewarsa tuni maniyyata guda ashirin sun biya kuɗi daga aljihunsu domin zuwa ƙasar ta isra'ila su gudanar da aikin ibada ya ce karuwar adadin kiristoci maniyyata da za su je aikin ibadar zai je nesa ba kusa ba wajen gyara rayuwar mutane a jihar da yake magana kan aikin tantance maniyyatar sakataren hukumar musa aloku ya ce ana gudanar da aikin tantancewar ne domin tabbatar da cikakken lafiyar maniyyatan da kuma tabbatar da cancanta suna gudanar da aikin ibadar we ensure that pilgrims are screened to enable us get only worthy Christians that will embark on the spiritual retreat. Aloko ya bayyana cewa zuwarsu a tantance su a gaban kwamitin tantancewar zai je nesa ba kusa ba wajen kawo sauki a aikin hukumar inda ya kira ga maniyyatan da su kawo kansu a tantance su a cikin lokaci wasu daga cikin kristoci maniyyatan sun bayyana jin daɗin su da yadda aikin tantancewan yake gudana abin da ya faranta mun zuciya shine su ma'aikatan a nan suna da da'a kwarai da gaske eh, dai maniyyata kristoci a jihar nasarawa ana sa ran za a kwashe su daga nan najeriya zuwa kasar isra'ila domin gudanar da ibadan ne a cikin wannan wata ta disamba daga lafiya abubakar abdullahi labaran libati